A ranar Asabar mai zuwa ne dai mutanen da 'yan bindigan suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna za su cika watanni biyu a daji. Kuma duk da kwashe wannan tsawon lokaci 'yan bindigan sun ce gwamnati ba ta yi musu abin da suke bukata ba. 'Yan bindigan da suka ki amincewa da su tattauna da ɗaiɗaikun iyalai da 'yan uwan waɗanda suka sace da yi, sun kira shugaban kamfanin jaridar Desert Herald da ke garin Kaduna Malam Mamu. wanda dama ya saba bin tawagar Dr. Ahmad Mahmud Gumi zuwa dazuzzuka domin neman sulhu da 'yan bindiga. kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske. Sun tabbatar mun da cewa sun fara magana da mutanen gwamnati amma an samu matsaloli da yawa wanda suka ga cewa kawai ba su ma da interest su ci gaba da magana da wayannan mutanen da suka fara magana da su. Amma dai abin da dai zai bada tsoro da fargaba a ci sun ce sun gaji da ciyar da wayannan bayan Allah kuma nan da lokaci kaɗan za su dakatar da ciyar da su. Shi ne na ce wai kamar sun ba da wa'adi da wasu ka'idoji misali ta me da me suka ce in ba a yi wannan sharaɗin ba. Sharaɗin da suka bayar shi ne na farko cewa akwai yaran su ƙanana wanda sun kai kamar su tara ko goma wanda aka kama su a nan nasarawa. To suka ce dole tukunna sai an fara sake yaran tukunna kafin a fara wani duk sulhu tattare da su. Sai na ce musu gaskiya in har za a sake yaran nan ya zama kuma cewa su kuma ba za su yi wani abin da za a tabbatar da gaske suke yi ba sun ce to babu dama ma ne shiga cikin wannan maganar sulhu to daga karshe dai sun yadda akan za su iya fara sake mata da suke tsare to amma kaga babban abun shi fargaba ni ne kaga barazanar da suka yi na fara kashe wayannan mutane daga nan zuwa sati daya in har ba su ji komai daga wajen gwamnati ba. Dama dai tun farkon harin jirgin kasan gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Amir Rufa'i ya ce akwai yiwuwar barayin mutanen nan ba za su kula ɗaiɗaikun iyalai da 'yan uwan waɗanda suka sace ba. Su barayin har yanzu ba su nuna suna son a ba su kuɗi ba domin wayannan ba barayin garkuwa da mutane ba ne wanda aka saba da su wayannan ƴan boko haram ne suka haɗa hannu da barayin aka yi wannan aikin a tunaninmu kila gwamnati za su ce ta biya diya ba wai su kira iyalan mutane ba don har yanzu dai banda mutum ɗaya da muka ji labarin an tambayi kuɗi ba su tambayi kuɗi ba Shugaban kamfanin jaridar da 'yan bindigan suka kira Malam tukurmamu ya tabbatar da muryar Amurka cewa ɗage sufurin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna da gwamnati ta yi ma yana da nasaba da barazanar da 'yan bindigan suka yi. Ai wannan sun faɗa ma a zahiri wanda kuma na rekodin abin da suka faɗa. Suka ce dakatar da ƙara gudanar da jirgin ƙasa da gwamnati suka yi ba don wani matsala ba ne don saboda abinda suka aika musu ne akan cewa in aka fara ma abinda da za su yi kuma zai fi na wanda aka yi a baya. Suka ce to gaskiya duk wani wanda zai shiga cikin jirgin cikin kasa in dai ba a gama wannan maganar ba to ya shiga da cewa komai zai iya faruwa kuma komai zai iya kasancewa. Ila wasu za su yi fargabar kada ka zo gwamnatin ta amince kuma su can bangaren su kisa ko kowa. Eh to abubuwan da muke abu ne abubuwan da ake a zahiri ba wani abubuwan da ake a ɓoye ba. dole abin da za ka yi dole ya zama da jami'an gwamnati wanda su kansu za su yi baka shaida akan abin da ya faru. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.